واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال idan aka ce ma waɗannan masu taurin kan ku taimaka wa talakawa da miskaine daga dukiyoyin da Allah ya azurta ku da su sai su mayar suna masu inkari su ce yanzu za mu ciyar da waɗanda Allah da ya ga damar ciyar da su da ya ciyar da su ai mu ba za mu saɓa mu abin da Allah ya ga dama ba ku muminai ba komai kuke akai ba face bata mabayani da nisa ga barin gaskiya